Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirin mu na dare ma'asalam. Yau da yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Za mu magana ne akan tasirin demokuraɗiyya. Shin wai mai masana suke cewa a kai? Mutane suna iya tsayawa takara akwai 'yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacin lokacin soja. Suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so. To kaji Hafiz, 'yan ƙasa kuma sun ce idan a yadda na taso ban da wayo ana bani labarin irin yadda aka yi mulki a baya su baka da damar da zaka iya fita ma ka yawo a gari gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan tasirin demokuraɗiyya a Najeriya. Shi yasa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tuntubi jama'a da ma masana siyasa domin jin yanayin da Najeriya ke ciki bayan shekaru ashirin akan tsarin mulki na demokradiyya. Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shekaru ashirin da komawa turbar demokradiyya a Najeriya. Kuna ganin ƙuri'unku suna tasiri wurin zaben shugabanni? Ga kuma To, <laughs> Hafiz, amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Khadija bawur El Nafati, inda ta ce VOA Hausa eh sun yi tasiri sosai idan muka yi la'akari da ci gaba da kasar mu ta samu tun komawan tsarin mulkin na demokradiyya. To shi kuma Umar Adamu Katagun ya ce, hakika an samu nasarori masu yawa tsawon shekaru ashirin da komawar Najeriya ga tafarkin demokradiyya. Sai dai gaskiya har yanzu akwai sauran rina a kaba. la'akari da yadda aka yi zaben wasu jihohin kasar tamu. To shi kuma Abdulmuɗallib Mande Magari ya ce ya yi. Oh, amsa ne ashe na haɗin gwiwa da Nasiru Shehu Yunusari. Mm. Inda suka ce gaskiya can a baya ba sa tasiri amma yanzu kam sun fara. to magana wato mutane sun fara ganin sun fara gane muhimmancin zuwa jefa ƙuri'un nan yawa jefa ƙuri'un sannan kuma da tasirin yadda ake ganin canji kuma ina ganin kamar wannan zaben ne wanda masu masu jefa ƙuri'un suka fito da yawa ko kamar hukuma ta eh, INEC ta ce amma kuma alkalman da aka nuna zaben shekarar 2015 kamar an fi yawan jefa ƙuri'a wannan kuma saboda ko eh, da aka gabatar da kadiri da din wannan kara an dan sake <laughs> shi sa aka samu rage mm. to sai amsar uh, isyaku hamza gogori kano ya ce hakika za mu iya cewa suna tasiri ta wajen zabar waɗanda muke so To Yahaya Umar Yahaya Dugge Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Umar ya ce yau da gobe e tabbas mu sun yi tasiri a zaɓe na 2015 da tara saboda an ba mu abin da muka zaɓa saboda haka muna fatan hakan zai ɗore a Najeriya to Allah ya sa. To amin sai amsar a Hannatu Maman Sultan Tudun wadata ce suna amfani sosai amma yanzu sayan ƙuri'a na neman kawo cikas to kin ga wani batu da eh, yake ta ya hankali sosai musamman a zaben da aka yi na 2019 nan kwarai siyan ƙuri'a Ta, ina fatan dai mm, jama'a dai sun san cewa dai yancin su <laughs> mm. To sai kuma Jibril J Boy, Malam Jibril ni ina so in san ɗayan sunan naka. Mm. Inda ya ce yau da gobe a gaskiya babu wani ci gaba. da aka samu a cikin shekara ashirin na demokradiyya duba da yadda 'yan najeriya ke cikin kuncin rayuwa mutane sukan faɗi haka to amma kin san da yake muna magana ne akan irin ci gaban da aka samu ta fuskar demokradiyya to To amsa ta ƙarshe Hafiz ko za karanto mana na karshe. To shi kenan ga amsar Adamu Aliyu Tela Gurum daga jihar Plateau ya ce gaskiya ni ina yi wa wannan batu kallo da ido biyu. Na farko za mu iya cewa mu sun yi tasiri a zabukan mu na 2019 amma za mu iya cewa a wasu jihohin mun ga tasirinsu amma a wasu jihohin samsam ba su ga wai tasirin waɗannan kur'un ba. To shi kuma ra'ayin shi kenan. Mm. To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin tambayoyinmu. je ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda domin jin tattaunawar da ta yi da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na yau da gobe. A yau ina tare da matasa mutum uku da ke nan babban birnin tarayya Abuja da za mu tattauna da su yadda suke ganin demokradiyya a Najeriya shekaru ashirin din nan ba kakkaftawa menene ma'anan demokradiyya a gare su menene ya amfane su kuma sannan me suke hange gaba. Ina tare da matasa mutum uku. Jafar Wada mai sai da jarida. daga dafi yusuf ahmad shi ma mai sai da jarida da jamilu ahmad mai sai da katin waya dukansu a nan babban birnin tarayya abuja barin fara da kai jafar Ahmad. ina so na yi bayani akan abin da ake nufi demokuraɗiyya demokuraɗiyya da ita ce kamar tun ya samu dama da zai iya yin wasu harkoki shi ba tare da an takura mai ba ko kuma an dakatar da shi wanda a halin yanzu ga demokuraɗiyya ta sa mutum zai iya barin Ƙasashi shi ko kuma jihar shi ya je jihar wasu ya nemi arzikinsa ya dawo ainihin jiharsa to wannan shine abin da zamu iya cewa dimokuraɗiyya muna amfanuwa da ita mun samu ci gaba na bangaren dimokuraɗiyya za ka ga makarantu ko a ina zaka iya samun makarantu kuma ana koyarwa daidai gwargwado yadda ya kamata. To bari je wajen dan uwan yanzu ina son dan yi wani dan bayani akan abin da ake nufi demokradiya. To kamar dai ba ma sai na yi wani dogon jawabi ba kamar ina broda na ya faɗa dan uwana kenan duk abin da ya faɗa yana daidai da wani zan faɗa. Yau to kai sunana Jamilu Ahmed ni na fito daga Sokoto State a Nigeria. to sana'a na ina na a nan abuja ne ina sayar da katin waya to barin ji daga gare ka me zaka ce ka amfana da demokradiyya yanzu dai an shekara ashirin ana yin ta a najeriya gaskiya na amfana demokuraɗiyya sosai don a yadda na taso ban da wayo ana bani labarin irin yadda aka yi mulki a baya so baka da damar da zaka iya fita ma ka yawo a gari gashi yanzu mun samu dama da zaka fita ka je ka nemi abincin ka dawo gida ba tare da wata damuwa ba so gaskiya mun amfana demokuraɗiyya sosai ga makarantu ga sunan sun yalwanta ana koyarwa gwargwado so gaskiya na amfana da demokuraɗiyya yanzu kamar na abuja ba wani abin da ke zuwa takura ma mai bizinan ɗin mu koma gida lafiya so gaskiya mun amfana da makuradiya yanzu ka yi to kafafen labarai ka je kana ta magana akan harkar gwamnati kana suka shugabanni don su gyara ba wani wanda zai zo ya takura ma balantana har ya je gida ya same ka kin ga ko a baya ba zai iya ka zo har kana magana akan shugabanni ba so yanzu za ka zo ka yi maganganu kamar suka dan dai a gyara din kuma suna ji amma ba wanda zai zo ya tunkare ka da wata magana cikin ga duk dai demokuraɗiyya ai a baya ne baka isa kai to ka irin wannan maganganun ba su gaskiya mun amfana da demokuraɗiyya sosai bari zo wurin ka Jafar kai kai karatu eh ni gaskiya ina na yi karatu kuma a halin yanzu ma dai ina kan ci gaba da karatu na a nan abuja ke nan abuja eh ina yin part-time program a federal college zuba wanda a gaskiya demokuraɗiyya ta ba mu dama da za mu nemi abincinmu kuma mu nemi wani abu da za mu iya ɗaukan nauyin karatunmu da kuma sauran tallafa 'yan uwa da abokan arziki wanda a da na kama ba a bar shi ma ya fita ya nema alisana i taimaka ma ba wanda yanzu kuwa kowa za ka samu cewar yana da damar da zai fita ya nema kuma ya taimaka wani ma a makarantu gashi nan kowanne ana bashi shi damar muddin ka shiga makaranta za a baka damar ka karkare ka kuma a baka takardar ka iya koma jihar ka ko kuma duk inda ma ka samu dama aka iya samun aikin yi ba tare da an takura ma ba domin wannan demokuraɗiyya gaskiya yadda muka taso muka gani mun yi marhaba kuma mun ji daɗin kasancewar samar demokuraɗiyya da ba mu zo a cikin wancan hali na baya ba <laughs> ba mu zo a cikin wancan hali na baya ba eh. yanzu dole mai ainihin godewa akan samar da demokuraɗiyya wannan ne abin da zan iya to wannan karatu da kake yin nan kai kake biya ma kanka gaskiya ni nake biya ma kaina a wannan sana'a ta na jarida a ciki nake samun abin da nake tallafawa wajen biyan kuɗin makaranta wajen duka dai abin da ya kamata duka ni nake yi kuma ni na nemi admission da kaina na je na registration da komai da komai har a kawo yanzu na 300 level wanda insha Allahu na kokarin gama shekara mai zuwa. To Jamilu barin ji daga gare ka kai kuma kayi karatu kuwa? A gaskiya ba yi makaranta ba, amma har gobe ina da burin zan shiga makaranta kuma na ci gaba da inda na tsaya insha Allah. Kayi firamare? Gaskiya ban yi ba. a to da yanzu a shekarunka 26 yaushe har ka je makaranta eh sosai ina da wannan burin insha Allah za ka shiga kamar yaƙi da jahilci kenan shiga ba ma yaƙi da jahilci ba ainihin makaranta nake so na shiga na shiga za ka irin na wani dattijo da ya je aji ɗaya na shekaru saba'in. in allah da ko ina shekara saba'in ne ko sai na shiga makaranta in je ina raye kuma sai na karkare gwargwaron hali. to ya wannan sana'ar taka ta sai da kati take. wannan sana'ar ta ko da ita nake taimaka ma iyali na hannu taimaka ma iyaye na da sauran ma yan uwa gaba daya kuma alhamdulillah gaskiya da ita nake rike dukkan yan uwa na da suka shafi wayanda cancanci in tallafa musu alhamdulillah. to ga dafi kai kayi makaranta eh na yi makaranta eh, primary ko secondary eh na gama DJS 3 tun daga nan ne kuma Allah bai bani iko na ci gaba na karasa makaranta na ba to me yasa baka bi sawun Jafar ba ni ma dai har yanzu ina da burin in ci gaba da makaranta in Allah da in dai Allah ya hore mun ko yau ko gobe ko jibi duk lokacin da Allah ya kawo lokaci ina son in ci gaba da makaranta na dan ban tare abun arena ba insha Allah ina son in ci gaba to menene ma'anar demokradiya a gare ka to a yanzu kai gaskiya ni ma na ji daɗin demokradiya dan ina iyayen mu suke bamu labarin wahalan da suka sha baya da kakanninmu da sauransu da wani muka taso muka same suke ba mu wahala ba za ka samu wani a wancan lokacin mulkin na da ba za ka kafin zuwa demokuraɗiyya ba za ka samu lokacin da za ka fita ka je ka nema halak naka ba ko ya ka fita ba ma za ka samu daman da za ka yi wani magana wanne za ka faɗi yancin kanka ba gaskiya amma yanzu zuwa demokuraɗiyya mun ji daɗi mutum yana faɗan abin da ya ga dama akan shugabanni da ma sauran ba shugabanni ba zai faɗi abin da yake ransa kuma ba abin da za a fitowa masa gaskiya. Barin ji daga gare ka Jafar. Ya kake ganin kamun luddayin mu a wannan kasa yanzu wayanda za a ce su ne ya kamata masu ɗaukan nauyin al'umma. Gaskiya shugabanninmu suna iya bakin su wajen ganin cewa ƙasa ta zauna lafiya kuma kowanne ɗan ƙasa yana na'am ko kuma yana jin daɗin yadda mulkin ƙasa yake tafiya. Shigo wannan gwamnati a zahirancen gaskiya ko da ake faɗin cewar akwai wahala akwai wane ne mun sani cewa in dai kana motsawa kana da ɗan abun yi sosai dai abin da ya kasance son zuciya ya sa kai suka a kan shugabanninmu amma shugabanninmu gabai ɗaya na ɗaya ba a takura ma ba duk inda kake ba a takura ma da neman kuɗinka ba ko me kake an ban masu yankan farce masu yi yawo sun yankan farcen su kuma da shi suke tallafa yan uwa da abokan arziki to wanda idan shugabannin nan misali babu adalci a zukatansu za su iya dakatar da duk wannan yawace yawace saboda su ne da ƙasa ƙasa tasu ce to amma me sun sani cewa akwai talakawansu a baya ba yadda za a yi gwamnati ta ce kowa ɗan ƙasa ita za ta ɗau nauyin ko cace dole sai na ciyar da shi a'a amma ta baka dama ka je in ma me za ka yi ka dai tsira da mutuncinka to ni shine nake ganin cewa wannan kasa shugabannin gaskiya suna kan kokari na kan cewa su ga sun saita kasa kasan mu ta Najeriya ita ma ta zamo wata kasa a cikin kasashe masu ci gaba da ganin cewa bata kasance koma baya wajen ci gaba na al'ummarta da kuma tattalin arzikin ta ba abin da take ƙoƙari kenan. Jamilu ka yadda da abin da Jafar ya faɗa a game da adalcin shugabanni? Eh gaskiya ba za a ce an taru gaba ɗaya an zama ɗaya ba. Wasansu daga cikinsu suna iya bakin ƙoƙarinsu. Amma wasansu kuma daga su sai iyalinsu kawai suka sani. Su hayo waje dai abin da za mu faɗa su ƙara dantse su haɗa kansu ta wajen a samar da zaman lafiya kamar an duba zuwan wannan gwamnatin a gaskiya an samu sauki amma ta wani bangaren kamar aka duba mm, arewa maso gabas so kin ga an samu sauki kamar yanzu a koma wannan sashi na zamfara zuwa sokoto kaduna da sauransu so abubuwan sai ya zo ya tashi su an duba dai har waje dai da saura su abin da muke addu'a gare su shine su kara daga dantse kamar yanzu gwamnan zamfara da zo sabo gaskiya yana iya kokarin bakin kokarinsa su abin da muke ta mai addu'a shine allah ya taimake shi dai ya dora aka inda tsaya gaskiya a ci gaba da kokari kamar mu yanzu kamar bangaren mu na sokoto gaskiya abubuwan suna zo mana sosai su abin da muke ta addu'a dai shine su datsa su haɗa kai su riga dantse da shi shugaban kasa ya tallafa ta wajen harkar sojoji mun muna da buƙatar gaskiya abin yana zuwa gare mu sosai wato akwai ci gaba kenan akwai ci gaba sosai gaskiya musamman ma zuwan wannan sabon gwamnan na zamfara gaskiya an samu ci gaba sosai gaskiya muna mashi addu'a to um, gaddafi me zaka ce ne ci gaba da zaka ce ya kamata a samu ko kuma an samu a ƙasa a ganin ka ci gaba da aka samu a ƙasa gaskiya an samu ci gaba kala-kala musamman ma ta bangaren tsaro gaskiya an samu ci gaba daban-daban ba ma ta bangaren tsaro kadai ba ta bangaren sauran harkoki ma dai na rayuwa gaba daya an samu tsaro da wani kashe-kashe da satan shanu da waye da waye da an samu tsaro gaskiya a kasar nan saboda sojoji suna tabukawa bakin ya kokarin su gaskiya ana yaki da yan ta'adda sosai ana kama su ana kashe su dai ana dai yi musu hukunci wanda ya dace da su ana musu gaba daya an samu ci gaba ta bangaren tsaro sosai gaskiya to kana ganin shugabanni in aka ce a kwatanta shugabanni masu adalci irin shugabannin Najeriya zaka ce suna da adalci eh gaskiya kamar ina wannan ya jawabi ba duka ne aka taru aka zama ɗaya ba akwai masu adalcin daga cikin su gaskiya wasu kuma ba su da adalci daga su sai dangin su suka sani wasu ma ba ma su san da dangin nasu ba sun ture su gefe ɗaya daga su sai iyalin su kawai suka sani sai iyalin sun ɗauki ƴaƴan su can sun kai wasu ƙasashe daban suna karatu suna jin daɗin su su kuma suna gida tare da family nasu iyalin su suna jin daɗi sun bar talakawa suna cikin wani halin haula'i shine kan magana da haji. to jafar don zo gare ka in misali aka ce kamar yadda kuke cewa akwai alamun adalci ga shugabanni to wani zai yi mamakin me zai sa wani ma ya bar jihar sai zo wata jiha neman abinci gaskiya ne kamar yadda ya kasance iya adalcin da shugabanni za su yi tunda dai ƙasa ta baka dama tsarin mulki na ƙasa ya baka dama ka bar ƙasarka ko kuma ka bar sitar naka ka jihar ka ka je wani wajen ka nema to komai adalcin shugabanni a ƙasarka kana da yancin da zaka ga eh ba za ka zauna a ƙasan nan ba saboda duk wanda ya kasance dan Najeriya ne mutumin Kano zai iya firaudin da Lagos gidan shi ne zai iya barin Kano ya je Lagos inda dai dimokuraɗiyya muke to ba rashin adalcin shugabanni ba ne zai sa mutum ya bar sitar nashi ya je wani wani waje neman arzikin shi neman kuɗin shi ina ganin wannan dama ce da aka bayas ka ba kasar ka ka je wani wajen ka ga inda ya dace ka yi a can kai da je can shi ma wani kasar ka kuma yake son ya je wanda ba wai adalci ne babu a can ƙasar shi ba kawai dama ce da aka ba kowa ka yawo duk inda yake eh, duk a inda kake inda a Najeriya kake ko ina gida ne a tare da kai to shi sa ni nake ganin shugabanninmu kamar a baya da aka fara cece kucen ko raba ƙasa da shauransu wasu daga cikinsu sun tashi tsaye akan cewa ba a yarda a raba ƙasa ba sakamakon sun riga sun sani cewa ƙasa ɗaya ce To yanzu sai tattaunawar ta da barista mai nasara kogo Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin Najeriya tare da mai yin fashin baki Dr. Abubakar Umar Kari malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja kuma kwararre a harkar zamantakewa dan Adam ga yadda tattaunawar su ta kasance. Ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara ne mulkin demokradiyya a Najeriya ta cika shekaru ashirin daidai. Masu nazari a al'amuran yau da kullum suna cewa demokradiyya mulki ne na mutane domin mutane kuma daga mutane. A yau ina tare da ƙwararru guda biyu. Akwai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Ƙwararre ne shi a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa waɗanda aka fi sani da constitutional lawyers da masanin kimiyyar siyasa. kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kari. Da farko bari fara da kai Dr. Kari. Me za ka ce shine nasara yanzu ne a shekaru ashirin na demokradiyya a Najeriya nan? Ni zan ɗan bambanta daga sauran masu tunanin cewa wa idan an ce nasarar shi shine roman demokuraɗiyya wato irin ayyukan da gwamnati ko kuma ta kasa yi na biya bukatun al'umma mu a kimiyyance a siyasa mun yi kinin cewa demokuraɗiyya an gina ta ne akan manya-manyan ginshikai guda hudu na farko akwai 'yanci akwai zaɓi akwai bin tsarin doka da kuma zaɓe to duka ɗaya bayan ɗaya an samu manya-manyan nasarori a duka waɗannan fannoni alan misali ita demokuraɗiyya tana tafiya ne da zaɓi wato a ba wa 'yan ƙasa zaɓin zaɓen makansa abin da suke so musamman ma zaɓawa kansu irin tsari na gwamnati da suke so da shugabanni da suke so da manufofin gwamnati da suke so to a cikin shekaru ashirin din nan an yi zaɓe ɗaya bayan ɗaya har guda shida kuma an sakarwa 'yan najeriya mara su zaɓi irin mutanen da suke so sa'an nan a matakai daban-daban na gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi a kananan hukumomi an yi zaɓuɓɓuka an samu nasara a wasu lokutan an kayar da gwamnatoci an kayar da gwamnoni an kayar da sanatoci to saboda haka idan aka kwatanta a mizani sai a ga cewa an samu gagarumar nasara ta wannan fanni na zaɓi yawwa idan kuma aka yi maganar 'yancin taka wanda shine ɗaya daga cikin manyan ginshikan dimokuraɗiyya a nan ɗin ma an samu nasara tunda yanzu 'yan najeriya an saka musu mara su taka rawa cikin harkokin siyasar najeriya su kafa jam'iyyu muna da jam'iyyu har kusan casa'in ah, eh, fiye ma da haka sa'an nan mutane suna iya tsayawa takara akwai 'yancin faɗin albarkacin baki fiye da dacin lokacin soja suna iya fitowa fili su faɗi abin da suke so sa'an nan akwai abubuwa da dama da za a ba da misali duka waɗanda suke nuna cewa eh da gaske 'yan najeriya suna da yanci su taka rawa sa'an nan kuma idan aka yi maganar bin tsarin doka daga 1999 zuwa yanzu najeriya tana amfani da tsarin mulki tsarin mulkin nan shi ya fayyace ayyuka a matakai daban-daban na gwamnati da kuma jami'an gwamnati da kuma shari'a sa'an nan kuma shi kanci tsarin mulkin an tsara shi ta yadda daga lokaci zuwa lokaci idan akwai dama za a rika masa gyara ana masu kwaskwalima kuma hakan yana faruwa to saboda haka idan dai muke amfani muka duba batun a kimiyyance sai muka cewa an samu manyan nasarori ba wa ina nufin cewa ba a samu matsaloli ba a'a an samu matsaloli da dama kusan ma za a iya cewa 'yan najeriya sun yi fatan cewa za mu wuce matakin da muke fiye da na yanzu to amma kuma idan an sa a faifai gaskiya akwai nasarori da aka samu to bari zo wajen barista mai nasara kogo ibrahim shin demokradiyyar najeriya tana bin tsari yadda ya dace na farko wato duk tafiya wadda take tun farko an daɗe ana kwangurgukon baya aka samu ta miƙe to na farko sai a yi nuna murna akan wannan miƙewa idan kin tuna jamhuriya ta farko duka-duka shekara shida ta yi da wata uku aka kabar da ita daga nan aka samu shekara sha uku kamar aka zo jamhuriya ta biyu jamhuriya ta biyu dinnan kuma duka shekara hudu ne ta yi da wata uku ita ma aka bara da ita jamhuriya ta uku shine aka yi ta a yi gaba a yi baya a yi gaba a yi baya har zaɓuɓɓuka aka yi tun daga ƙasa har zuwa sama na shugaban ƙasa kawai ya rage aka dakila zaɓen jamhuriya bata tabbata ba sai dai a rubuce kawai a ce an yi jamhuriya ta uku to aka zo shi ma aka samu kusan shekara sha biyar sannan aka zo jamhuriya ta hudu to a ta hudun nan muka samu shekara ashirin to kin ga dadewar da aka yi na shekara ashirin din nan shi kan shi na daya ci gaba da aka samu na biyu kuma sai sashi na sha hudu sakin sashi na ɗaya shine bayani na tsarin mulkin najeriya cewa demokradiyya ita ce kashin bayan ci gaban al'umma ita ce tsarin gwamnatin da zamu to wannan ya yi daidai da tsarin da manyan kasashen duniya duka suke bi don da yawa suna bin tsari ne na demokradiyya to shigan mu cikin mun yadda muna demokradiyya har mun da wuma shekarun nan ya sa muka samu abubuwan ci gaba da dama na ɗaya dai kamin demokradiyyar nan shugabannin mu duk manyan manyan shugabannin mu ba ma a barin su su ziyarci manyan manyan kasashen duniya saboda mun zama wata ƙasa ce da ake kyama to saboda haka aka cire wannan hijabi na kyama manyan shugabanninmu suna zuwa kasashe daban-daban har ya kai ga lokacin shugaba olusegun obasanjo har aka ce an yafe mana ma duk bashin da ake dinmu to kin ga wannan ci gaban to bayan nan kuma an zo an samu wani ci gaba wanda yake gagarumi idan kika dauka daga cikin shekara ashirin nan an samu halastattun zababbin shugabanni waɗanda talaka shi ya je jiho kura'a ya zaɓe su zaɓin talaka ne zaɓin mafi rinjayen 'yan najeriya ne an samu shugabanni kusan guda biyar an samu gwamnoni kusan mutum ɗari da hamsin an samu 'yan majalisa a tarihin najeriya kusan dubbai an samu 'yan majalisa jiha dubbai an samu kwamishinoni dubban mutane an samu ministoci ɗaruruwan mutane to kinga ko a nan wurin ya kasance talakawa ko kuma masu farar hula su ne waɗanda suke a ragama shugabancin ƙasar nan sannan bayan nan kuma an samu haɗin kai da ƙasashen duniya ta yadda yake duka shugabannin da suka hau an bude musu ƙofofin ƙasashen duniya sun tafi sun kai ziyara wurare daban-daban daban-daban an sassanya hannu ta yadda yake kamin a kai fara demokradiyyar nan yadda daraja kuɗinmu ya lalace yanzu an samu saiko kuɗinmu ya samu ƙarin daraja an samu ƙarfi na kayayen da ake siye daga Najeriya waɗanda muke fidawa domin mu samu kuɗin shiga. Bayan nan kuma an samu ci gaba sosai sosai ta gine-ginen jami'o'i da aka yi da dama da gine-gine da aka yi na filayen jiragen sama da gine-gine da aka yi na hanyoyin jiragen ƙasa da gine-gine da aka yi na tashoshin jiragen ruwa da ƙarin ƙarfin wutar lantarki da aka samu da ƙarin tattalin arziki ta yadda yake abubuwa da yawa da da ba mu iya ma ko fita da su mu kwabtan ƙasashenmu yanzu ƙasashen duniya na jinkirin dan jiran abubuwan da za mu fita daga najeriya domin su siya kin ga arziki ya kara inganta an samu yalwata abubuwa kuma komi ko ba komi ba ma yancin dan adam na ka fito ka faɗi ka abin domin kamin demokradiyyar nan idan kika tuna a baya da yawa mutane sun tafi gudun hijira saboda duk idan ka fito ka faɗi wani abu wanda zai soki gwamnati kama ka za'a musamman yan kungiyar fafutukai yancin demokradiyya nan da ake kira na deko lokacin kusan duk yawan su sun fita sun gudu waje to saboda haka demokradiyya ta kawo mana ci gaba sosai sosai ta kawo yawan banzuwa arziki na mutane daban-daban da suke rike da mukamai mukamai daban-daban sannan kuma ta sanya kasashen duniya sun rungume mu a matsayin shakikin dan uwa maimakon abin kyama da da ake gudunmu. To duk kun yi bayanai na ba kowane al'umma zaɓi da 'yanci shine ginshikin abin da demokradiyya ya kunsa. Dokta Abubakar Kari baka ganin yanci da ake da shi a harkar demokradiyya ce ta kawo mu cikin waɗansu halayen kalubale da muke fuskanta a yanzu? Eto, eh <laughs> shi tafarkin demokradiyya daman dole za a samun tuntuɓe ana samun miskiloli musamman ma a mu kasashe masu tasowa wanda dimokuraɗiyyar sannan a hankali ce za ta kafu wato ita dimokuraɗiyyar kanta wata al'ada ce tana bin jiki ne tana bin jini ne sannan a hankali take wanzuwa ta shiga cikin tunanin al'umma sa'an nan su rika nuna ta a fili bisa abubuwan da suke yi to saboda haka idan an sami miskiloli ba wani abu mamaki har inda ma demokuraɗiyya ta kafu ta kwari akan samu matsaloli daga lokaci zuwa lokaci kuma daman halayyar ɗan adam ne wani lokaci sai amfani da 'yancin da yake da shi ya matsa wani ko ya ci mutunci wani ko kuma ya shiga hurumin wani to amma duk da haka ni ina ganin cewa alkairin da demokuraɗiyya ta kawo game da yanci a zahiri yake kuma ya ninnin rashin alkairinsa To bari dawo ga barista yanzu kaga <laughs> an yi shekara hudu na mulkin shugaba Muhammadu Buhari yanzu ne ya shiga zan ce zamani na mulkinsa na biyu alal misali yanzu in wani abu ya sa muka ce bari mu shiga zuciyan yanzu shugaba buhari kana ganin me za ka ce yake yawo a doron zuciyarsa yanzu a yadda zai iya bi ya shawo kan kalubalen da muke da su kama daga tsaro da tattalin arzikin ƙasa. To Hafiz ina ga tambayan da ya da za mu masu bari wato sai wani makon Wani sati in Allah ya yarda. <laughs> To na ga kama kina da rago wasu sakonni a hannun eh, ki. Eh kaga akwai na sako na Shehu Adamu mm. Rijau inda ya ce amsar wannan tambaya kai tsaye shine eh kuma a'a domin dai mun ga tsarin ƙuri'un talakawa a wasu jihohi inda aka kayar da jam'iyya mai mulki a yayin da kuma a wasu jihohin an yi amfani da karfin mulki wajen hana ƙuri'un talakawan yin tasiri ina ga dai magana inconclusive <laughs> ya inconclusive ce san da yawa mutane da yawa sun ce ba su gane wannan inconclusive din ba to masu sauraro insha Allah sai mun da muku wani sati a madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa muke sallama da ku.